ذنوبه التي يترتب عليها الوعيد وند يترتب الوعيد جرجدي اكي تاسوا اكنت تنشأ سنة تاسوا من العزم عليه دجه متى تارة ومن فعله أيكن ستارة ومن شاء المفسدة مقارن قرنا ma'adumun fi haƙƙi hadal ajizu ai ka ga rasashe ne a haƙƙin wannan kasashe fa'ilan wa asbat wal uqubatu tabi'atun lil mafsadati hmm. eh? kaihi na ga ba irin na ne ba ko jai kana nan بعد إذا مك قانا بمنتاش أولى والمختار أو الأولى أكتش لو أمكنه منزلة التارك المختار أولى ها؟ بنجيبا آه تو بكر دي مو مورين بو وكما نيه قائد دي دي نكي ها؟ dai ko gaskiyan shi don bai kamata ana karatu ba ka gano wurin ba duk ma yadda za a gano shi tukuna ya wuce ko eh wa aidan can sai yanzu na gan shi wa tabi'atun lil mafsadati wa aidan din fa inna hadha fa inna hadha ta'azzur minhu ta'azzara minhu al-fi'l domin kaga wannan mutum da muke magana a kansa wanda ake saɓanin a kansa aikin fa ya gagara ne daga gare shi lam ya ta'azzar minhu tamanni amma buri na nan wal widadi da so fa idza kana yatamanna eh, wa yawaddu law waqa dhanba inda zai kasance yana buri yana fata da zai aikata zunubin wa min niyyatihi annahu law kana salima da ba sharahu fatobatuhu bil iqla'i kaga tubansa ya janye wannan burin an hadal widadi wat tamanni wal hazari ala qawl fautihi da bakin cikin kubucewansa fa innal israra ai dogewa mutasawwaru fil haqiqati qat'an fi haqqihi qat'an mai surantuwa ne fa innal israra kaga mutasawwarun surantacce ne fi haqqihi qata fa yatasawwaru fi haqqihi diddahu yanzu wa huwa at-taubatu bal hiya aula bil imkani tunda shi ifiwa wat tasawwur min al israri suranta bari ya fi suranta ai ci gaba wa hada Hmm? Ka baro karatun jiya ba a mukabala ake ba? Eh shi wancan misalin mutumin wanda aka ce maka mm, ya tuba za a karba ba. Shi kuma yana ce ya tuba za a karba. ya gano shi zarin shi wannan yana ce in ya tuba za a karba saboda ga kaza ga kaza ga kaza tun daga kaddarawa ai in aka ce yana son zai aikata yana buri ta ina da lafiya da aikata kaza ko to kaga an ce za a bashi zanga to amma ai zai iya tuba to yanzu ya yanke buri ko ya samu lafiya ba ya aikata ba shine tuban shi ka gane shikenan wal farqu baina hada wa baina al mu'ayyin bambancin tsakaninsu tsakaninsu da wanda ike ake gani tunda shi wannan buri ne wancan kuma ana ganin aiki wa man warada alqiyamu eh, ko wa man warada alqiyamata wanda yazo alqiyama anna taklifa qadin qata aiki ya yanke bil muayanati wa warada alqiyama yazo qiyama wa tawbatu ma takunu fi zaman takalifi Kadin kata bil bil ta, eh mu'ayyana kawai na je na karanta ibada ta yanke ai daga ni dan mutu ya ga alkiyama ko ya ga mutu aka ga yake ibada ta yanke bil mata wa waradal kiyama in alkiyama kiyama in ta zo bil mu'ayanati wa wurudil kiyamati. شكرا والتوبة إنما تكون في زمن التخليف وهذا العاجز لم ينقطع عنه التخليف تقوان دوان دي كافة تخليفي بيان كدا غريشي با فالأوامر والنواهي لازمة له والكف متصور منه عن التمني والوداد والأسف على فوته وتبديل ذلك بالندم تنظرن عند الندامة والعزم على فعله والله أعلم يا إخوان